irin yadda muka tarar da wasu mawakan zamani haɗin gwiwa da na gargajiya suna tsakar tilawar wasu sabbin waƙoƙin da suke shirin fitarwa don amfanin jama'a a kan rayuwar yau da kullum sakamakon lura da yadda rigingimu suka addabi duniya a yau haɗin gwiwar mawakan na ganin akwai gudunmuwar da zai bayar domin magance wannan matsala kamar yadda mawaki Mamman Sani Mati Adamulmula ya bayyana. Rikice-rikice da muke nan niger na abin da ya shahe mu na Boko Haram din ga muna wurin Nijar, Najeriya da Kamaru da Chad mu da ke nan wurin a niger muna da wannan matsala kuma nan iyakanmu da Mali. to saboda shine muka yawa ga waƙa kuma cikin waƙa muka kwatanta ma matasa da lalle ga hanyoyi wanda yau mutum kake iya bi ba sai ka shiga cikin wannan ta'addancin bane babu ma wani ci gaba cikin shi ba ko addini bace ba wata hanya bace wadda za ka yi wani arziki zaman Rigingimin siyasa na daga cikin manyan matsalolin da ke haifar da rarrabuwar kawunan jama'a a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar. Sabili kenan da waɗannan mawaƙa ke kiran a mayar da bambance-bambancen siyasa share ɗaya a duk lokacin da ake ƙoƙarin kare muradun ƙasa. in ji fitaccen mawaƙin nan mummuni yakuba danke-danke. siyasa ne yake bata mun komi paske mutum sai manci da kashashi ya bi siyasa ya manci da shi dan kasa ne ga gaskiya da kafansu da idonsu da kanshi da komi da komi mutum ya ce ba shi bane mu da munku yi wannan rezo saboda cisin kasa mu yi wakoci mu waye kan mutane su so kaso su A tunanin waɗannan mawaƙa miyagun ɗabi'un ɗan adam gami da sakacin ma'ikanta a mataki daban-daban na matsayin manyan dalilan da ke janyo ambaliya a galibin ƙasashen Sahel. Mafarin ƙirƙiro da wata waƙar faɗakarwa mai sunan Harizuru wacce Yakuba Adamu da aka fi da suna Yakubi ya ce tuni ta fara tasiri a kawunan jama'a. Lokacin da mun ka sa abun biskan YouTube al'umma a yi komantar da yawa biskan eh, wannan waka cewa sun ji daɗin wakan duk abubuwan da muke nan ga cikin waka gaskiya ne kwa kenan duk abubuwan da muke nan ga al'umma su nan kalle mu don ya kamata ba da himma gamayyar mawakan mai suna Rezo des artistes pour le changement bai manta da matsalolin da zuwa turai cirani ta barauniyar hanya ke jefa matasan Afirka cikin su ba kace Bonaire yana cikin kasar turai babu komi can tunda nan komi da talaucin ka kana da dan bukka da kana kwana ciki can in baka da zai za ku kwana wata rana sai ku mutu da ɗari ba a gaya min na gani na tahi so nawa ni talakan nan wallahi ya hi mai mai arziki can can duka wani mota wani gida wani mine mine duka bashi ne sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.